Wani babban jami'i a ofishin Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya da bai san a ambaci sunansa ya shaida mana cewar a yau rundunar 'yan sandan kasar ta samu nasarar kubutar da turawan na 'yan kasar Amurka da Kanada da aka sace su akan hanyar jere zuwa Abuja. Bayanan da na kalato daga hedikwatar 'yan sandan Najeriya na nuna cewar ziratin 'yan sandan nan da ke karkashin ofishin su feta jihar na 'yan sandan Najeriya bisa jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari da kuma haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan jihar Kaduna suka gudanar da wannan aiki. Waɗannan turawa dai wato Nate Van Geest da Rachel Kelly 'yan ƙasar Canada sai Amurkawa biyu wato John Carlin da kuma Dean Slocum tuni an mika su ga ofishin jakarancin Amurka da kenan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun kuma cafke biyu daga cikin masu satar mutanen yayin da suke fafatawa don neman ƙarin waɗanda suka arce. A nan gaba ne dai ake sa ran 'yan sandan Najeriya za su fidda sanarwa a hukumance kan wannan ceto turawa da aka yi a yau. Hassan mai Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.